tambarin hausa aman gaskiya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa ana godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kama wannan rana ya kama wannan lokaci kuma ya kama wannan muhalli wannan masauki na shugabanmu shugaban ƙasa muhammadu buhari Allah taimake ka muna godiya da ka samu sukuni ka ba mu zo mai wannan hira da yan tambayoyi game da abubuwan da suka shafi ƙasa da jama'arta da kuma kai kanka Allah ya taimake ka musamman lafiyarka da ta iyali da wanda suke makusantanka da masoyanka da makiyanka don duk su to muna so mu taɓo abubuwa da ɗan dama a wannan hira to amma kuma lokaci ya an takaita mana shi ba zai yi mu baje kolin tambayoyin da za ba, sai dai mu dan taba abin da za mu iya tabawa illa dai muna so mu fara da muhimmai daga cikin abubuwa na alkawurra da kai wa mutane lokacin da kake yakin neman zaɓe da zuwanka na farko da kuma wannan na biyu Allah taimake ka mu fara da lafiyarka tukuna ya kake yau alhamdulillah ni dai yadda nake ji ni dai lafiya ta lau madalla kuma kila likitoci ma sun ce haka a'a to a likitoci na ba su kamata su yi magana da ku ba akan lafiyata amma dai akwai likita wanda yake kula da ni kuma alhamdulillah ni dai ina ji lafiyata lau ina aiki na yadda ya kamata to muna godiya mun wadatu mun ji ta daga bakin mai ita Allah ya taimake ka to Najeriya ka Najeriya ai abin da ya kawo ni kenan in saurare ku in ji mai al'umma suka damu da shi eh, in faɗi kuma abin da gwamnati ke yi a kan halin da muke ciki da abin da muke da shi da waɗanda ya kamata su yi aikin suna aikin su ko ba su yi in ba su yi menene dalili mu ɗauki shi sha'anin tsaro mm-hmm. to sha'anin tsaro um, a lokacin da muka zo alif dubu biyu da goma sha biyar kun san halin da ake ciki a arewa maso gabas kusan ƙananan hukumomi na borno guda uku ne ko hudu suke daga cikin wajen sha suke hannun gwamnati sauran duk suna hannun waɗanda ake kira boko haram da kuma waɗansu 'yan ta'adda amma yanzu halin da ake ciki ka je ka tambayi gwamnan borno tunda kowa a ƙasar nan ya san ma'aikaci ne yana rike amanar al'umma da suke hannun shi amma su waɗanda suke sha boko haram ai ubangiji allah ai adalci ne ba za a je a samu mutane ba suna wurin su a kasuwa ko a kamfanoninsu ko a tashar mota ko a tashar jirgi a sa musu bam a kashe su kuma a ce allahu akabar ko dai ba su yadda allahu akabar din ba ba su san abin da suke faɗi ba amma ba ka yin rashin adalci kuma ka kira sunan allah wannan ta'addanci ne saboda ka su ne 'yan ta'adda tunda ba a ce a hukunta mutum ba sai an kama shi an mai shari'a an san laifin shi to ba za ta yi ba wani su yi ta'addanci kuma su kira sunan allah amma idan mutane suka tsaya suka yi tunani in suna so su yi mana adalci in na ce mana ina nufin wannan gwamnatin a lokacin da muka zo yaya halin ƙasa yake ballantana a arewa maso gabas din yadda na faɗi kuma su tafi gwamnatin eh, su je bankin tarayya wato central bank da nnpc wato masu kula da mai su ga daga 1999 zuwa lokacin da muka zo abinda ake tonowa na mai wato 1999 zuwa da mai 15 shine a kullun ta Allah miliyan biyu da dubu ɗari na mai ganga ganga miliyan biyu da dubu ɗari a kan naira ɗari a dola ɗari kai ta amerika a lokacin da muka zo aka saki 'yan ta'adda ta kudu maso kudu inda ake samun mai sai ya zama ana tono ganga rabin miliyan kawai saboda haka idan suka hana kawo man suka hana tonan mai saboda haka mutane na sashen najeriya wanda suka dogara a kansu eh, za su san rashin manufa za su wahala sannan kuma wani tsautsayin shine kudin man ya faɗi to saboda haka da lokaci da kuma abin da ake samu sai a lura lokacin da muka zo ga tashin hankali a kudu maso gabas ga, mai yana dala 100 ta amerika ya dawo 37 sannan kuma ga tashin hankalin da muke ciki amma a yanzu wani hali muke ciki gwamnan gabas maso gabas especially borno yana da kokari kwarai da gaske duk 'yan najeriya sun sani yanzu kuma ya zama na hankali ya kwanta a nan kuma kudin man ya dan taso ya kuma kamar dala hamsin da wani abu hmm. maimakon talatin da bakwai talatin da takwas ya kuma wajen hamsin zuwa sittin ya dan maro to to ya kamata mutane idan za su ga ko mun yi abin kirki ko ba mu yi ba ga halin da ake ciki sannan 'yan ta'addan maybe don an matsa musu a gabas maso gabas sun dawo arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya duk da yawanci a arewa ta dawo da aka sani a kan arewa duk tashin hankalin yake to me yasa haka ranka ne to su dai kamar makiyaya kamar fulani in ka sani fahimta fulani rayuwarsu ta danganta ga yawan dabbobinsu to shi ne abin mamakin a arewa maso yamma mutane ɗaya addini ɗaya al'ada ɗaya suna satar dabbobin juna suna kashe juna to wannan abu sai mu ci masifa ce allah sauƙi saboda eh, kamar da nace addini ɗaya sana'a ɗaya ko dai manoma ko kiwon dabbobi to sun hana kiwo sun hana noma suna kashe juna kuma addini ɗaya al'ada ɗaya saboda haka wannan masifa ce abin da muke yi kuma muna samun su jami'un tsaro su yi iyakar ƙoƙarinsu jami'an tsaron ranka da ake zargin cewa wasu abubuwan ma da hannunsu a to ko da saninsu to ana cabiri ya yi kama da mutum ya za a yi a ce mutum yana shugaban 'yan sanda ko na jiha eh, yuno gaba daya ko kuma na kasar tunda muka zo da na canza su ɗaya ma sake canza su ba yawancinsu kuma akalla sun yi shekara sha biyar zuwa ashirin suna wannan aikin saboda haka ya kamata a ce sun san lalata sun su kuma mun yi magana da su mun ce masu ni na gaya masu cewa haƙƙin kula da inda suke ya kamata su kula da shi wato ko jihohi ko jiha ɗaya haƙin yana kansu gwamnati tana ba su makamai da ya kamata ana biyan ma'aikatansu albashinsu a kan ƙa'ida da sauransu saboda haka me suke so kuma kuma su su sani cewa idan suka rikita najeriya abu ya lalace su za su fara wahala don ba wanda zai ɗauki tsohon soja ko tsohon ɗan sanda ya ba shi wani mukami saboda a can ya kasa saboda a can ya kasa ko ma bai kasa ba su da suke zanna a wurin su za su rike abin su to kuma sai gashi ana suna nuna cewa kamar sun kasa din a to um, su nuna sun kasa um, ita gwamnati abin da ya kamata a ce duk abin da take yi wanda yake rubutacce ne akan ka'ida wanda ake kira da tsarin mulki a kowane mataki ko a na ƙasa gaba ɗaya ko a na jiha ko a na ƙaramar hukuma saboda haka su al'umma sun san waɗanda suke yin aikin sun san waɗanda ba su yi amma an sanar da gwamnati? ba to to ai ya kamata ai bai kamata su ji tsoro ba akwai shugabanni a kowane mataki da karamar hukuma da jihohi da tarayya mu dai a sanin mu duk wanda aka kawo karin shi bayan aikin shi muna hukunta shi yadda ya kamata a kan ka'ida tsarin wannan tafiya kenan kaji duk abin da za a yi abu ne wanda ya kamata aka ce in an kai gaban alkali an kai ga shari'a to a sai za a da kai a tabbata an yi adalci hmm. amma da ka an nuna wa mutanen ƙasa hotuna ko a jaridu ko a mujallu ko a talabijin na an kamo wannan an kamo wannan ga inda ya ga inda yawanci sai ga ba je kotu ba ko kuma an je kotun mu mutanen ƙasa sai ce daga nan ba su san inda magana ta lalace ba ah. to ai kun san da ya yi um, ba mun canza alƙalai ba hmm. zuwa mu nan wurin shugaban alƙalai manyan guda biyu ai aka canza ko hmm. kwanan nan kuma aka rantsar da wani to su alƙalai gwamnati ba ta sa baki cikin sha'aninsu to don mai canza sun haka ne a'a akwai rashin lafiya akwai rashin aikin mm-hmm. Mm-hmm. canza sama ranka daidai to tsaki a ƙasa a to a waɗanda aka canza na saman su ya kamata su gyara ƙasa to su kuma ga yadda ka ce a to yi najeriya kenan allah sarki to amma ah. ni zan hudu abu ɗaya a lokacin da na zo sai da fana na yi kokari sau uku ban ci ba ina karkarewa a kotun koli sau uku mm, takarar da kai ba to mm. sai ana uku ɗin ne ce allah isa to allah ya kawo tsarin pbc ban san abin da za ku kira shi da hausa ba takardar zaɓe mm. da 'yan ta'addar siyasa sai su zo su ce za su kawo ma a miliyan guda alhali kuma su ɗaya gare su to aka zo allah ya kawo basirar ana amfani da wannan takardar zaɓe kowa yana da nashi hmm. kuma kowane mataki da unguwa da jiha da duka gaba ɗaya an san ko mutum nawa ne za su iya yin zaɓe hmm. saboda haka waɗannan 'yan ta'addan 'yan makaretan siyasa ɗin aka cire su saboda ka ba a iya karya in aka ce in wani ya zo misali daga kano ya ce maka zai kama miliyan gaza sai ka ce daga wace eh, unguwa yake mm. in ya faɗi sai ya ce to ai masu zaɓe a wannan unguwar waɗanda ya kamata su yi zaɓe su kaza ne ya za a ce ka kawo kaza da ka duk waɗannan makaratan aka yi maganin su to da kuma saura ai wasu abubuwan ba iya nan kamar me yanzu akwai ma da kwata-kwata ya mama a yanzu amma ga sakamako ya zo an ta an samu haka wurare to wannan su suka kyale su suka kyale ni na so ka mun ka tsaya akan zamani na ni ka gani ana yi na banna wanda ka tabbata ya kawo gare mu ba a yi maganin shi ba ga ina ya tabbaya za zaka ga an kamo mutum ya yi kaza ya yi kaza za a nuna shi a ce an kai shi gaban alkali da menene daga nan ba za a sake jin abin da aka yi ba da wasu kuma wanda suke cewa wasu an same su da laifuka misali kamar na cin hanci rashawa da satar dukiyar jama'a mm. an hukunta su mm-hmm. an yanke musu wa'adi mm-hmm. amma kuma an sake su sun auka jam'iyyar ta apc har wasu suna cewa to shikenan idan kai dan apc ne kana iya duk laifin da kake so ba abin da za yi maka to ni dai a sani na muna rikon amana rukun amana shine ga ka'idar da muke zanna a kanta idan an kai mu masu shari'a yanzu kamar ana gaya maka masu shari'a manyan masu shari'a nawa aka canza a lokacin ba guda biyu ba hmm. wannan aka canza na biyu din to su kuma ai su ya kamata su yi gyaran da ya kamata a yi ni ba shugaban kasan da da ce ba wanda ya iya ba sai ni a ina son kowa ya yi haƙƙin aiki shi in kai shugaban ƙaramar hukuma ne to da kai da mutane da ke aiki kuke da haƙƙin wannan wannan ƙaramar hukuma in kai na jiha ne gwamna da shi da kwamishinoni na shi ni kuma na ɗauki abin da ke kaina da ministoci idan mutane suka ga wani abu abin da ya kamata su yi magana ga 'yan majalisarsu na jiha ko na tarayya su shiga abin da ke abkuwa fa dole abubuwan nan sai da haɗin kai idan kowa ya ce zai kama gaban shi ba abin da za a yi ba inda za a to amma abin da ya kamata mutane in sun ga wani abin da ake yi ba daidai ba su haɗa kansu su zo su ce wa ga abubuwan da ake ba daidai ba hukuma dole ta tsare halin jama'a haƙƙin hukuma kenan ta tabbata jama'a ba a cutar da su ba to allah taimake ka a ƙasar ce ta zama ta zama wato inda kana ganin ana yin abin ba daidai ba kana jin tsoron ka faɗa don a gyara dalili saboda in ka faɗa wani abu mummuna yana iya samun ka a'a to ni in kana so ku mini adalci ku tambaye ni abin da yake afkuwa wanda na kasa gyarawa na muna magana ne game da gwamnati gaba ɗaya wadda kake shugabanta Allah taimake a'a ba lallai a ce komai da komai da sanin ka ko da amince ko tsari eh amma amma ai wannan yanzu waɗannan abin da kuka zo ina magana da ku na taɓa yin haka duk shekarun bakwai da nake nan wannan hirar da muke eh. a sanyi na baka taɓa yi to muna godiya a'a ba tukunna kada ku gode tukunna ku bari sai mun gama muna godiya kai to eh saboda haka ina so ka fito ka mun gaskiya abin da ka sani in ba kana tsoron ka aje ka koma gida wasu baka kashi oho masu laifin <laughs> ina so ka gaya mana abubuwan da aka lura da su aka zo aka gama gwamnati abin ta'addar da mutane ke yi wasu suna sun fito suna suna cewa su sun fi karfin a hukuntar da su mm-hmm. Allah ya taimake ka ya aka da irin kudaden da aka kwata a gurin wanda suka sace-sacen dukiyar gwamnati na ga maka a lokacin da ka zo na ce ka je bankin tarayya da nnpc masu masu tace mai daga 1999 zuwa 2015 wato kafin mu zo a kowace rana ana samun ganga miliyan biyu da dubu ɗari akan dola amerika ɗari sau da haka najeriya tana samun kullum miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari ka je ka yi lissafi ka gani wasu hanyoyin tun lokacin ptf mm. to da muka zo ba ga abin da ake yi a arewa maso gaba na gama na ta'addanci yadda aka samu sauki kudin man ya faɗi zuwa dala talatin da bakwai yawan man kuma ya koma rabin miliyan 'yan ta'addanci na ce an sake su sun hana wato na man mm. kuma man ya zo ya daina sayuwa na ce idan aka tsaya aka yi lissafi da abin da muke samu cikin lokacin da abin da ake samu kafin mu zo lalle za ka yi ba mu wannan gwamnati da ai allah ta wake kai mu koma dai kan wajen tambaya da ne to mutane da ake cewa an same su sun saci kudin wani kuma kudin ne wasu ba su gasa kudin ne zahiri mm-hmm. ba abin kudi ba mm-hmm. an kai su wurare da yawa an jirge mm-hmm. wasu cikin rumbu inda ake sa hatsi wasu sun haƙa rami a makabartu sun rufe wasu sun sa a gidan kaji wasu sun kai waje da sauransu an sun same su an nuna mana hotuna na irin waɗannan kudade ba an kai su wurin shari'a ba a'a su kudin ne nake tunani su kan wancan an kai su shari'a an kakkama wasu su hmm. wasu da ake cewa kuma daga baya ma an da an yafe musu ko an sallame su a'a ba dai yafewa ba ni ba da za a kama mutum da laifi irin wannan in aka yi shurin hukuma wurin alkalai to sai abin da alkalai su kai amma canzan alkalai nawa na yi ni daga biyu da zaka ba misali karo uku to ai ka san ko a a kundin najeriya na mulki ai alkalai suna kan sha'aninsu daban ba a sa baki a cikin sha'aninsu sai dai abin da mutane suka gani in sun tabbatar suna iya nunawa albashi su je su gaya ma 'yan jarida su gaya muku ku ku je ku yi musu terere muna terere a a terere a to ai ba ka ce ba mutane suna laifi ba a yi masu komai ba to a faɗi waɗanda suka yi laifi da laifin da suka yi kuma an uh, gwamnati ta sani ta kyale su magana canjin alkalai da kai allah ya taimake ka ai dauke ganin kaman abin nan ne nama ya da roman kuma danye sama an zo da gyara mhm. amma kasan nan da maganganu wa ya kamata ya gyara wallahi ban sani ba allah ya taimake a ya baka sani ba to gwamnati a ba gwamnati ba wanda aka nada idan aka ce yanzu kai in minista ne in wani abu ya abu a inda kake minista ba kai za a tambaya ba eh saboda haka waɗanda suke da gwamnoni a jihar da aka yi da kuma ministan abin da ya kamata mutane in sun tabbatar da abin da suka faɗa su je su kai ƙara yana cikin haƙƙinsu na 'yan ƙasa in sun ga abin da ake ba daidai ba wanda yake cuto ƙasa su yi magana a kan shi da wuya to ya kuke so a gyara ko ko ya kake so a gyara tunda kai kake tambaya ta yau ni yanda nake so ba ya ta samu ba ni yanda nake so ne ba ma za a yi laifin ba shi ko dan adam tunda haka Allah ya halicce mu haka ya raba shi da laifi <laughs> to abin da nake so eh, ko kana da dabara a'a ni ba ni da dabara sai abin da tsarin mulki ya rubuta ya ce shugaban kasa ya yi ko kada ya yi wanda na tabbata akan ƙa'ida an ƙin yi ba zan ƙyale ba wanda ban tabbata ba kuma waɗanda ya kamata su yi aikinsu 'yan sanda ne na ciki ne ko na waje su ma suna da haƙƙi tambaya nake son yi guda ɗaya to abubuwa biyu yanzu muka taɓo hmm. zancen abinci a hmm. ƙasar nan tamu hmm. ah, na ɗan taɓa noma ni shaida ne cewa bara allah ya ba mu kaka mai tsananin albarka a bana shi yasa kai ado muje to ai wannan rigar ta yi shekaru ran kai ne amma ah, muje muje zuwa dai godiya alhamdulillah alhamdulillah to to <laughs> bana sai Allah ya maimaita mana mhm. mun sake samun wata kakar mai albarka na mhm. godiya ga Allah ba san da na ina kyautata san labari ya zo gare ka don yana ɗaya daga cikin burorinka da alkawarin da kai cewar in gwamnatin nan ta zo ga abin da za ta yi kokari ta yi da kaza da kaza ciki har da harkar haɓaka aikin noman nan da kuma wadata mu da abinci musamman wanda muka ta'allaka a kai sai mun shigo da shi daga waje na jin yanzu kusan to sai dai dan wanda ba za a rasa ba to in kana so ka ka kai ni kara wurin 'yan najeriya cewa ban cika alkawari ba da muka zo ban rufe abin nan ba kan iyakokin kan iyakoki eh, daga lake chad daga lake chad zuwa benin kuma daga benin har kusan zuwa lagos kusan shekara biyu a bari in ida tukuna ai ka ta ni nike nema in yi bayani muka rufe wannan kusan shekara biyu mm. da mu hana shinkafa ta zo mm. na ce mu ci abin da muke nomawa ko kuma yunwa ta kashe mu mm. yanzu shinkafa noma bana an yi abin da ruwa ya cinye wurare da yawa amma ai har sai da shinkafa ake ko <laughs> muna ci da kanmu alhamdulillah to to ai an yi wani abu na ce mutane ko tunda muna da ƙasa allah kuma ya ba da ruwa mm. to wani dalili ɗan najeriya zai je shi sai na jin yunwa ya je ya noma mana ai akwai ma'aikatan da suka bar ofis da air condition suka je suka yi noma kuma suka amfana da yawa aha to alhamdulillah mutane eh. in ma ba su yi da Allah ba ai yunwa cikin su ta gaya musu ko da aka rufe aka rufe hanyoyi eh. ba mutane ba suka da muka hana kamfanoni da suka yi kamfanoni a Nijar sai a rika kai abincin gajiyar muka rufe boda ita kuma alhamdulillah to ma da mai girma shugaban kasa <laughs> a kwana-kwanan nan babban bankin tarayyar najeriya wato cbn hmm. ya ayyana cewar za a fara sabunta takardun kuɗi hmm. na naira kama daga 200,500 zuwa 1000 hmm. daga watan disamba zuwa 31 ga watan janairu to amma a kan baya bayan nan sai aka sami ra'ayoyi waɗanda suke karo da juna ah, wasu suna ra'ayin cewar duk da cewa shirin yana da kyau to amma ba lokacin da ya dace a aiwatar da wannan abin ba a hmm. gefe guda kuma wasu suna ganin lokacin da ya dace ne a aiwatar da abin mai girma shugaban ƙasa ya kake kallon wannan batun sabunta takardar kudade na naira a najeriya um, a gaskiya shi gwamnan bankin tarayya ya sanar da ni da zai wannan canji ya zo a sanar da ni yadda ya tsara kuma in kamar ka yanzu saboda allah aka ce daga yanzu zuwa disamba kaga a lokacin da ya gaya mun wato oktoba November disamba wata uku ni ban san ko nawa kake kokarin kashewa ba a cikin albashinka amma dai wata uku in dai kudin nan dai kudin halalin ne ai an ba da lokacin da ya isa mutum ya canza shi amma in irin waɗanda ya ce ne an je an gina rami an sa da sauransu to shi kan shi wanda yake da irin waɗannan kuɗaɗen ba zai so a tambaye shi ba nawa gare shi kuma ya aka ya tara su amma dai ni na ɗauka ya yi adalci wata uku sun isa abin da kake da shi ka same da za a yi ka canza shi Inda har wata uku sun yi kaɗai da abin da ka tara to ina tsammanin akwai ha'inci cikin sha'anin to bai girma shugaban ƙasa me gwamnati take kallo menene babban dalilan da suka sanya cewa za a fara ɗaukar waɗannan mutaka a'a shi ya dalilin da ya bani suna da yawa amma na yadda da su ya yana da dalili ya kamata Um, a canza kudin najeriya waɗanda suke da su a waje su maido wani abu za su saya ya za su su canza su waɗanda kuma rami suka yi irin wanda ya waɗi ko suka nana wannan kuma ruwansu amma dai duk wanda yake cin halalin shi in ma'aikaci ne kudin shi mai bi iyakar su banki daga bankin da yake amfani da su zuwa inda yake kashewa in dan kasuwa ne shi ma haka yanzu da a kasuwa kano ba ha akwai bankuna ba saboda mutane kada su ɗauki kuɗin a bi su gida a kwace to duk wanda yake sana'a ai ba da wasu kuɗi ba zai ji tsoron canza kuɗi ba tunda ya san inda zai kai kuɗi. akwai waɗanda wayo bankin ya tashi suna sa a ƙarƙashin matashin kansu to waɗannan kuma wata uku dai ai ya isa a gaskiya wata uku ya isa da girman shugaban ƙasa akwai batun basussukan nan da ke ci gaba da janyo hankulan 'yan najeriya na ta ce ce kuci shin waɗannan basussukan da aka yi mai girma me aka yi da waɗannan kudaden kuma ka gamsu da abubuwan da aka yi da waɗannan kudaden da aka rantu a'a ni dai wanda nike ranta ina gama al'umma abin da ake yi da su na gaya maka yanzu cikin maganar da muka yi na ce man da ake tonawa daga 1999 zuwa da sha biyar wato just kafin mu zo kafin gwamnati na ta zo ana tonar ganga miliyan biyu da dubu ɗari ana kuma sai da dola ta amerika ɗari abinda suke samu kenan amma a dibi me ake yi da kuɗi ba hanyoyi ba ne ba da lantarki da tsaro da sauransu amma da muka zo wani tsautsayi sai ya zama na eh, rabin miliyan kurin ake kuma kudin man ya faɗi zuwa dala ta amerika 37 zuwa 38 amma a dubi tashin hankalin da ake yi a gabas maso arewa ko arewa maso gabas na san gwamnan duk 'yan najeriya sun san namijin duniya ne ya tashi tsaye ya zama na duk ƙananan hukumomi da suke hannun 'yan ta'adda sun abinana da su kuma waɗanda suke cewa boko haram Eh, su ne 'yan ta'adda yawanci ana maganin su to su ne suka dawo kuma arewa maso yamma da arewa ta tsakiya yanzu nan suke neman su yi ta'addancin nasu muna ta kokarin hana su akwai wani muhimmin batu wanda yake ci gaba da ciwa al'umma arewacin najeriya batun harkar wutar lantarki ta mambila da batun janyo teku zuwa arewaci mai girma shugaban kasa ina aka tsaya a kan waɗannan batutu. To wannan an fara bincike amma sai ya zamana akwai matar da take aiki diziya ne sunanta minista ta dafiya minista harkokin man fetur yawwa harkokin man fetur akwai kudin da aka fudda a yi wannan gyaran sai muka iske kudin ba a yi amfani da su ba a kan abin da aka ce za a yi amfani da su na nemi gwamnatin ingila ta maido mana wannan matar mun yi alkawarin za mu kai ta wurin shari'a amma an bata sai muka ga gidajen da take da su da hotel-hotel da kamfanoni waɗanda za mu samu mun kwace mun saida mun sa kuɗin a gwamnati akwai abin da na sa aka yi ana kira shi tsa wato treasury single account wato ya zama da duk kuɗin gwamnatin da ake samu sai sun bi tana saboda in ka ga shiga abu tana ka ga fitar shi da ba a san ko in ka je yanzu kamar mai tsare kudin najeriya accountant general abun kunya mutumin arewa ne ko ba mutumin arewa ne ba yana tsare da aka bi gidajen da yake da su da kudin da yake da su suna ta da mutane hankali saboda waɗanda aka gwamnati ke ba amana wasu suna ba da kunya suna cin amana gwamnati saboda haka aka zo muka ce a maidota ta faɗi inda take kai waɗannan kuɗaɗe ka dai mun kwace wanda aka gani mun saida su mun sa kuɗin na ga maka treasury single account wato wani eh, mun sa ma'ajin najeriya eh, ya rika aje kuɗin shi kuma babban ma'ajin shi kuma shi kuma gashi shi ma aka kama shi wato abin kunya gidajen da yake da su da abubuwan da yake su ya fi karfin albashin shi mai girma shugaban ƙasa <laughs> ah, najeriya na tunkara babban zabe na shekara ta 2023 a kwana-kwanan nan an jiwo ka a zauren majalisar ɗinkin duniya kana jaddada cewar za a gudanar da sahihin zaɓe ko da ko kowace jam'iyya ce ta ci zaɓata shin mai girma shugaban ƙasa ko za ka iya yin bayani a dangane da wannan jaddada aniyar taka tabbacin gudanar da zaɓe musamman ma ga su bibiyan waɗanda suke kallon tashar tambari hausawa da ke duk faɗin duniya to ai wannan ya kamata a ce gani ga wani isa tsoron Allah ake cewa ko gani ga wani dubi zaben da aka yi a Anambra dubi zaben da aka yi da Aikiti dubi zaben da aka yi a Oshun zan tuna ma 'yan najeriya da yake su sharholiya ta yawa abinda suka ga dama suke magana ba a tsayawa a zurfin tunani a nan suka zo suna ta kokowa wasu abga wato jam'iyyar su kenan abga eh duka ta zo ta ci to sai mi ba shiru kake ji ba ekiti state wanda ya yi gwamnan sau biyu yana cikin majalisa ta da ya fita ya je ya yi gwamna ekiti yanzu jam'iyyar apc jam'iyyar wadda take da gwamnati ita ta ci zaɓa a ocean state apc da take da gwamnati sai ya zamana 'yan jam'iyyar da wanda ya gwamna da yana minista na na tsaro yanzu na ƙasa da gwamnan da ke yi suka zo suna faɗa pdp sai kurin ta shiga ta anshi jam'iyyar wannan ba ya nuna dimokuraɗiyya na aiki ba ta amshe gwamnati allah ta amshe gwamnatin hmm. ba shi kenan ba ekiti muka sami ekiti muka zana ekiti ga ta zo ta amshi anambra ocean ce. shugabannin jam'iyyar da jihar suka zo suna gardama pdp ta zo ta kwace ba shi kenan ba ai kaga wato gwamnatin tarayya duk da ta apc ce muna bari jihohi ƙananan hukumomi da jihohi su yi siyasa su yadda suke so mun ce kada a bar kowa ya ɗauki makamai ya tara mutane you know ya je ya tilasta ya tilasta eh, kanshi kan al'umma da za su zaɓe shi duk wanda ya ci zaɓe za a bashi yes shi na gaya maka Ga shi a abuga a anambra ga ekiti eh, jam'iyyar ta ci ga eh, ocean state pdp ta ci wani misali ya fi wannan mai girma shugaban ƙasa a gurguje tafi-tafi ya kusan kimanin shekaru takwas kenan da kake kan madafin iko a tarayyar najeriya akwai tsare-tsare da aikace-aikace da ka bijiro da su kuma aka aiwatar da su kushin mai girma shugaban ƙasa za ka iya zayyano irin wasu daga cikin aikace-aikacen da wannan gwamnatin ta yi ya shafi talaka kai tsaye a tarayyar najeriya ai idan aka ɗauki kuɗin gwamnati aka yi ma'aikin gwamnati ya shafi talaka kai tsaye alal misali na maka fitan hanyoyi hanyoyi duk da abace ya ma mutane da yawa laifi allah gafarta mishi da ya fi tiya bai sa ni na yadda na yi hanyar waɗansu tun lokacin ka tambayi mutanen lagos a shi da ya fita takarar shugaban kasa kusan koma ya lagos inda ba a yi inda wannan gwamnatin ta apc ba ta wani abu ba da daga lagos zuwa ibada yanzu sai dai su rika tafiya a ƙasa da hanyar jirgin ƙasa ɗin da hanyar motoci duka sun mutu wannan hanyar ta yi kuma daga nan zuwa kano ni na san da aka kawo maganar a majalisa ni na ce duka a ba julius baja da su suke aiki amma kaga da aka basu su yi aiki daga kaduna zuwa kano duk wanda ya bi hanyar yana faɗi sauran ha'inci ne da aka sa da 'yan ta'adda kuma suke yi kuma muna maganin su yanzu daga nan zuwa kaduna shine za mu ida insha allahu kawo lokacin tafiya mu yi daga nan abuja kenan daga nan abuja zuwa kano zuwa kaduna amma daga kaduna zuwa kano duk wanda ya bi hanyar zai gaya maka ana aiki kuma daga ibadan daga lagos zuwa ibadan hanya ta tashi so muke yi daga lagos har zuwa kano ya zama na mutane hanya ta yi kuma insha allahu za a yi ya girma shugaban kasa kamar yadda malam halilu ya fara zayyano bayani kan aikace-aikacen da gwamnati ta yi shin baya ga alkawarurrukan da gwamnati ta yi hmm. akwai waɗanda kake ganin kawowa yanzu ba a iya cin musu ba saboda waɗansu dalilai eh ayyuka ba za su yi ba sai da kuɗi kai ka sani na ga muku lokacin da muka zo daga 1999 zuwa mai tan da sha biyar lokacin da muka zo man da gangan da ake tonawa miliyan biyu da dubu ɗari a kan dala ta america ɗari saboda haka alif dubu da ishirin da tara zuwa mitan da sha biyar lokacin da muka zo najeriya kullum tana samun miliyan biyu da dubu dari you sau dari wato american dollar amma ka dibo wani ayyuka aka yi lokacin da muka zo kowa ya sani na ce aka saka mana 'yan ta'adda ya zama na rabin miliyan kurin ake tonawa sannan kuma har iya kuɗin man ya faɗi zuwa 37 zuwa 38 amma kuma na gaya maka na yabi kuma gwamna na borno kuma 'yan najeriya da sun sani da yawancin borno ah, nosu ma gaba daya da a hannun 'yan ta'adda take amma yanzu tana hannun gwamnatin apc kuma su mutanen ku je ku yi magana da mutanen borno su sun san halin da abin da suke ciki abin da suka shiga ciki girma shugaban kasa wani sako kuke da shi ga al'ummar najeriya musamman ma al'ummar yau arewacin tarayyar najeriya wal uh, ya ka kokari da muka yi shine muka ce mutane su koma gona idan mutum yana noma abin da zai ci to yana fidda kanshi daga takaicin ya je ya bara ko ya eh, eh, je daɗin magana a bashi abin da zai ci saboda haka mutane su yi ƙoƙari su ci gaba da noma na faɗi kuma na ce har waɗansu barin aikin ofis suka yi masu air condition suka tafi wurin suka koma gona kuma ba su yi eh, regretting ba su yi nadama ba akan wani abin da suka yi saboda haka mutane waɗanda za su iya da wanda suke barin aiki da waɗanda kuma yanzu saboda kimiyya ma yawancin ma'aikatan ba a buƙatar su saboda haka a yi ilimi saboda don a yi ilimin ba don a samu aikin gwamnati ba babu aikin gwamnati kuma ma akwai aikin gwamnatin gwamnatin ba ta da kuɗin ba da aiki kwanan nan ko in ce ɗan kwanakin na biyu uku suka wuce ka dawo daga wata tafiya aka ce ka je koriya ta ta kudu eh. to alhamdulillah an sani ba inda an kwanci kama sani ba an zo mana yan najeriya da wata tsara ba a'a koriya ta kudu in kun tuna akwai abin da muke kira inda ake fidda mai ɗin nan a 1978 kasan lokacin nan ina cikin kaki ni ne ministan mai to lokacin nan akwai abin da kimiyya ta bada wannan iskan gas sai a tara shi a maida shi kamar fetur a sa a cikin tankuna ana kaiwa koriya alif dubu lokacin da zuwa 83 zai zama muna da su da yawa to kuka matsa ina ce ku wato farar hula kuka kwace gwamnati ya zama na ɗaya kurin wanda aka yi da koriya ɗin ne ake ake samu to su sun nuna yarda da najeriya duk da ana cikin siyasar rikici tsakanin soja da farar hula amma suka zo suka yi wana to sa hannun da ake shekara ashirin ake sa hannun har yanzu suna ɗaukar wannan gatsin oh, saboda riƙe wannan alkawarin shi yasa ni kuma tun da tun da a lokaci na aka fara shi ina uniform har yanzu ana ciki to shi yasa nake tare da su wata zuwa aka ita yarjejeniya aka yi mata 'yan ɗauraya aka a ba ɗauraya aka yi wadai aka dai ƙara yarda kuma kamfanonin su manyan su za su zo har yau su ƙara eh, yin kasuwanci a najeriya allah ya kawo su lafiya amin allah ya taimako amin ya rabu alamin allah ya mana jagora amin allah ya taimake ka muna godiya to ka samu wannan uzuri to Allah ya saka da alheri amin ya rabbul alamin to mun gode to madalla gode kuma na gode sosai gaskiya